العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله idan ba mun ba darasi na karshe da muka tsaya kan shi kafin tafiya kun sun azumi mun tsaya ne karshen aya ta 53 cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf wato fadin Allah ta'ala hal yanzuruna illa tawila يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يحسبون يوكم نظام تاتي فركم آية هم سندكم وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم لم يبيدكم الله شيني الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وان دي أهل السماء في ستة أيام تكن كوالكي شدة Shin ma lace min ayyamid duniya? wato a kididdiga ta kwanaki na duniya tsawon lokacin da ubangiji ta'ala ya halitti sama da kasa a ciki shine tsawon kwanaki shida a kirgen kwanakin duniya domin a wannan lokacin babu rana babu sama babu kasa amma idan an kaddara tsawon lokacin shine tsawon lokacin kwanaki shida a kirgen mu kwanakin duniya ai fi qadriha wato a gwargwadon abin da yake na kwanaki shida li'annahu lam yakun samma shamsun domin a wannan lokaci babu rana walau sha'a khalqahum fi lamhatin da walau sha'a da ubangiji ya ga dama khalaqahum fi lamha da ya halitta cikin gurgurdan kiftawar ido ba wai gagarin sa abin yayi ba ba kuma wai aiki ake ta yi a cikin waɗannan awannin ba haka ubangiji ya ga dama ya tsara haka ya kaddara an gane ku domin da ya ga dama gurgurdan kiftawar ido ya riga ya ike wal udula anhu abin da yasa ubangiji ya kauce bai yi amfani da gaggawa ba li ta'limi a at-tasabbut domin koyawa mutane biyu sannu cikin al'amura ubangiji ta'ala ya halitta sama da kasa cikin kwanaki shida sun masawa alal ard sannan ya daidaita kan al'arshi wa huwa fil lughati mulki shi ko al'arshi a lugha shine gado na sarauta wal murad bihi huna abinda ake nufi da al'arshi a nan cikin wannan aya al jismu nurani al murtafi ala kulli al wani halitta ne mai girman gaske wanda yake na haske kuma ya ɗaukaka akan dukkanin halittu gaba ɗaya al-muhitu bi kulliha yana kewaye da dukkan halittu gaba ɗaya an gane ko ta fuskar abin da muke gani na halitta dama sama ta fi girma dan haka Allah ke kwatanta mana misali da ita a an antum ashaddu khalqan am sama bana harafa sam ta haka sawaha saman farko ta fi girma sannan sama ta biyu ta fi ta farko sannan ta uku ta fi ta biyu sannan ta hudu har zuwa ta bakwai ta fi dukkan girma to abin da ke saman bakwai shine wato abin nan da da suna kursiyu ba al'arshi ba kursiyu shi kursiyu da za a dunkule samman nan gaba daya a jefa ciki tamfar ka dauki zobe ne ka jefa cikin daji shi sa Allah ce wasi a kursiyu samawati kursiyin Allah girman sa yayi lauta sama da kasa ma'ana ya fi girman sammai ya fi girman kasai gaba daya kaga kursiyu ya fi dukkan waɗannan girma to sannan shi kuma abin da ke saman kursiyu shine wani tafkeken kogi a sama me ke rike da shi akan me yake Allah ne kadai ya sani to sannan al'arshi kuma yana kan wancan gaba daya dan haka Allah ce wa kana arshuhu alal ma'i yabluwakum ayyukum ahsanu amala al'arshin Allah yana kan wani ruwa a sama ruwan bai ke dauke da shi ba dai ka sake dauke da shi ba mai ke dauke da shi babu wanda ya sani sai Allah ta'ala ya ba da labari sai mu gaskata al'amurra ne wanda ba a iya riskar su sai ta fuskan wahayi abinda wahayi ya faɗa ya kyale sai kai shiru kada ka tsara sharhi a wajen gurgurdan yadda wahayi ya tsaya kuma sai ka kada an gane ku to al'arfi kaga ya fi dukkan sauran girma gaba daya domin inda za a dauki kursu shi kuma a jefa cikin al'ad kamar ka jefa taro cikin dani baya da wani matsayi a kai to ubangiji kuma ya daidaita akan al'arfi ina fata an fahimta da haka al'arshi girman sa kadai yafi na kursiyo kursiyo girman sa kadai yafi na samman bakwai gaba ɗaya da kasa idan an hada a ce kenan al'arshi shi kadai ya ninka duniya so adadi mai yawan gaske to kuma Allah ya daidaita kan al'arshi al'arshi kadai yana kewaye da duniya ta fuskar girma to Allah kuma ya daidaita akan al'arshi subhanahu wataala daidaita irin wanda ta dace da dan haka idan ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa cikin Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa cikin hadisi dan wani yace ai kai wa Allah mahalli sai kace a ina mahalli yake domin kalmar almakan ko almahallu abu ne da yake faruwa cikin sama ko cikin ƙasa to Allah ko baya sama baya ƙasa yana saman sama ne gaba domin na kan al'alfi na mahalli yake kan gudu kaga ba mahalli gudun karkewa Allah mahalli sai ka ce Allah yana ko ina to yanzu kai ba mahalli dai kai masa ba mahallai <laughs> domin lokacin da ka gudu daga abin da kake jin tsoro shine yi masa mahalli sai kai masa abin da yafi wannan muni shine mahalli ba adadi domin ta ce yana ko ina kaga lafazin ko ina a Hausa ya tafi ko ina da ko ina to kaga wannan ita ce mummunar kalma wadda a tarihin bakanta Allah wannan yana ciki ka muna da Allah kina idan kake masa haka sai dai ka faɗa daidai inda ya faɗa ka dace kan wannan aya an gane ku shine ma da istawa al-ardiya daidai ta kan al-ardiya ai istawa alaihi Allah istiwa an yaliku bihi ta'ala Allah ya daidaita akan al'arfi daidaitan da ta dace da wannan ita ce aya ta farko cikin ayoyin da suke magana akan daidaitan Allah a sama ga cikin suratul a'raf ta biyu tana cikin suratul yunus إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يدبر الأمر ما min شفيع إلا من بعد إذنه zalikum Allahu rabbukum fa'budu afala tadhakkarun ita ce aya ta ita ce ayan da ke cikin suratul Ra'd Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'alal arshi wa sakhkhara ash musamma يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون biyar cikin suratul taha ar-rahmanu dawa

الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به كبيرا ده nan sai سوره cikin سوره sajda suratul sajda ita ce alif تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون daga nan gurin sai ta cikin suratul hadid huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-ard ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir mun kai tare ayoyi guda bakwai dukkan su Allah ya bada bayanin cewa ya daidaita akan al'arshi suratul araf suratul yunus suratul ra'di suratul taha suratul furqan suratul sajada suratul hadid su bakwai ne ba su da takwas in dai maganar isawa ake bukata ayar da take bada bayanin ya daidaita akan al'arshi amma maganan ayoyin da Allah ke cewa Allah yana sama ya ɗaukaka yana kaza wannan sun fa a kirga amma maganan daidaituwa kan al'arshi wannan guda bakwai din kai wanda kake so ka kawo tana ba da bayanin al'arshi ne ba ta yi maganan daidaituwa ba wa kana arshuhu zuwa al'arba idan haka suka gyara fahimtar kai an fahimta ko azabtar hadisi akwai hadisai masu tsarin yawan gaske da suke tabbatar da haka amma ga guda uku kadai dan buga misali hadisi na farko hadisin Abdullahi bin Amr bin al yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai lalle waɗanda suke tausayi da jin kai to su ma mai tausayi da jin kai zai ji kansu shine Allah ta'ala da haka sai ce irhamu man fil ardi ku tausaya ma wanda ke raye a ban kasa yarhamukum man fi sama wanda ke sama shi kuma zai cikan ku kar ku manta kalmar fi a nan gurin ma'anar ta'ala don ubangiji yana saman sama ne ba cikin sama ba a kan sama yake da haka fi anan ma'anar ta'ala wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito cikin tarihul kabir da abu daud a cikin sunan da imam tirmidhi da imam ahmad bin hanbal da imam al-hakim an-naisaburi haka imam az-zahabi haka al-humaydi haka al-khatib al-baghdadi haka imam al-baihaqi fil asma' wa sifat da sauran malaman hadisi da haka hadisi ne ingantacce hadisi na biyu hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala ta'amanuni wa ana aminu man fis sama kin ba za ku amince min ba arhali ni amintaccen wanda ke sama ne ya atini khabaru sama'i masa'an wa sabahan labarin sama yana zo safa da yamma wane da wanda ke sama Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi na cikin bukhari yana cikin muslim hadisi na uku hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa wanda wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda rai nake hannunsa ma min rajulin yad'u umratahu ila firashihi ba wani mutum da zai kirayi matarsa zuwa ga shimfidarsa don kusantarta fata aba alaihi ita kuma ta yi tumbe ta ki ta hau kujerar naki illa kana allazi fi sama'i sakhitan alaiha fa sai wanda ke sama yayi fushi da ita waye ke sama kina hatta yarda an ba zai fice yana fushi da ita ba har sai lokacin da mijinta ya amince da ita har sai lokacin da ya ce mata ko yadda cewa dai daga yanzu na fita daga cikin fushi na wanda hadisi yana cikin musu to kaga dukkan su waɗannan hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uku ne cikin hadisai masu tarin yawan gaske da suke nuna Allah na sama hada da waɗannan ayoyin bayan bayanin Allah cikin Alƙur'ani mai girma bayan bayanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ake tsammanin kuma bayaninsa zai iya zama hujja a cikin mutane bayan wannan wane ne maganarsa kuma za ta fi kwari za a fi samun tsammanin gaskiya cikin ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma su ma ga maganganun masu tarin yawa akwai sahabin da ake kira Adi ibn Umaira al-Abadi yana bada bayanin labarin hijirarsa ya ce qarastu muhajiran ilan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na fita domin yin hijira zuwa ga manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi fa idza huwa mawammahu yasjuduna ala wujuhihim daidai lokacin da zan je in yi kitibus da annabin sahabbai sai na samu suna cikin sujuda wato ya dace da wani lokaci na ibadar su kenan wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama'i da annabin da sahabban dukkan su suna faɗa mana cewa Allah su yana sama wannan sahabi ne yake bada labarin aqidar annabi da da sauran sahabbai da bada yake wa yaz'umuna anna ilahahum fis samai wannan maganar adi bin umaira al-abadi kenan magana ta gaba maganar wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda bawa ne ba bakin fata ne mutumin Afirka yana bada labarinsa mai littafin yake cewa hattanta ha ila ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam har ya je zuwa ga wurin sahabban manzon Allah tsira da amincin tabbata gare su fa qala tabbata gare shi fa qala li ba'd ashabihi man hadha qalu rasulullahi shi wannan bako da yazo wannan bakin fata sai yake tambayar sauran sahabbai da yake tare da annabi wane ne wannan qalu sai suka ce da shi rasulullahi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo na Allah ya gama tambaya game da annabin kuma zai tambaya game da Allah sai ce allazi fi sama allan da ake cewa yana sama qalu na'am sahabbai suka ce eh shi allan da ke sama da shi ne turo shi akidar suwa ce wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan bayani na gaba bayanin Abdullahi bin Rawaha Abdullahi bin Rawaha ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kuyan gabaiwarsa sai ya kusance ta ba tare da ya yi dama yana kusantar da amma ba ya so matarsa ta sani to a nan a ce matarsa ta gan shi asirinsa ya tofi da aka waye gari sai take na ganka tare da wani da wani sai ce sam ba ni bane ba sai dai da ke ce shi san ba shi bane ba sai ta ce in kunta sadikan fakar alquran yan hadda gaske ne cewa baka kasance ka ba to karanta alqur'ani mai girma kafin kai wanka yanzu da ita a aqidar sa wanda yake wanda yake da jalaba a jikinsa ba zai karanta qur'ani bayan al-julba la yaqra al-qur'an don mai jalaba ne ba zai karanta qur'ani ba sai yi masa dabara ya san ba ta haddace qur'ani ba sai yi wani larabcin sa ko yace shahidtu bi anna wa'da allahi haqqun wa anna an-nara maswal kafirin wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-arshi rabbul alamin wa tahmiluhu mala'ikatun kiramun mala'ikatul ilahi musawwimina yace na ce da maganan Allah gaskiya ce na ce da tabbas wuta ita ce makoman kafare na ce da al'arshin Allah yana sama kuma wato yana kan ruwa na ce da Allah ta'ala yana kan al'arshi har dai zuwa karshen abin da ya faɗa da ya faɗa haka tsammanin ta karatun Qur'ani da ba ta karanta Qur'ani sai ta biyu ta kyalle shi kuma dan su baitoci ya tsara to a cikin baitocin mahallin shahid da malamai ke kawowa shine maganar cewa wa annal arshi fawqa al-ma'i wa fawqa al-arshi rabbul alamin saman al'arshi kuma ubangijin halittu yake to wannan riwayar ce akwai ta cewa a ciki waɗansu sun da infantar da ita waɗansu kuma suna ganin akidar da yake tabbatarwa ta Allah na sama bata ta karo da abin da yake cikin Qur'ani ko cikin hadisai ingantattu ba ko da dai kun kissar dai bai tabbata ba an gane ku magana ta gaba daga cikin sahabban da za a ga magana za a kafa hujja da shi Abu Amr ibn Abdul Bar yana faɗa yake cewa mun ruwaito magana ta hanyoyi da dama daga Umar dan Khattab Allah ya kare da a gare yace Umar dan Khattab ya fita tare da shi da mutane fa marra bi ajuzin ya zo wucewa sai ga wata tsohuwa sai ta dakatar da shi a lokacin yana halifa ta dakatar da shi tace Umar dan Khattab dakata ina son ganin ka sai ya tsaya yace mutane ku jira ni mutane suka dade suna ta jiransa fa waqafa fa da'ala yuhaddithuha wa tuhaddithu ya tsaya wurin ta yana mata magana tana mata magana fa qala lahu rajulun sai wani mutum yace da shi ya amiral mu'minin wai hak habastin nasa ala hadhihi al-ajuz yace kai tanka ya annal mu'minin za ka zo ka dakatar da dubban mutane suna ta jiran ka dan ka sauraro wannan tsohuwar dai kala wai na ka tadri man hiya umar dan ka ce kai ka ko san wace ce ita هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات wannan ita ce matar da Allah ya ji karar da ta kai wa annabi a saman samman bakwai gaba daya wato ita ce kauda wajen wajen Allah ta zama kauda binta sa'alaba allati anzala Allah fiha wanda Allah ya saukar cikin lamarinta kad sami Allah kauda allati tujadiluka fi zawjiha wa tajtaki ila Allah Umar dan Allah ya ji karanta daga ina daga saman saman bakwai gaba daya daga saman al'adar yake wallahi law annaha waqafat ila al-layl ma faratha yake da za ta tsare ne tun daga rana har zuwa dare ba zan rabu da ita ba saboda matsayinta illa li salati sai fa dan in je in yi sallah kadai thumma arji'u ilaiha sannan in sake komawa wurin da. magana Umar dan Khattab wannan kadai kenan daga cikin sahabbai taron su yana da yawa duk tsallake magana sa to daga sahabbai wa ke su kuma wajen fahimtar addini sai tabi'a akwai masu ibn al-ashja ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne ɗaya daga cikin talibansa mai suna Ali bin al-Akmar yake cewa kana masruqun idza haddasa an Aisha radiyallahu anha idan masruq yayi nufin ya ruwaito hadisi daga Aisha Allah ta kare ta gare ta kana sai ka ji yace haddathatni as-siddiqatu bintu siddiq wadda ta bani wannan hadisi ita ce mai gaskiya yar mai gaskiya habibatu habibillahi masoyiya a wurin makaunacin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almubarra'atu min fawqi sab'i samawati wadda aka warkar da ita aka kubutar da ita tun daga saman samman bakwai gaba daya wato wanda mutane suka tuhumce ta da zina Allah ya saukar da ayoyi goma ko sama da haka cikin suratul nur dan ya barantar da ita daga abin da ake tuhumar ta innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum zuwa karshen ayoyin da aka saukar kaga wannan aqidar wato masruq ibn al-ajda wanda yana ɗaya daga cikin wato manyan tabi'i daga nan akwai malik ibn dinar ɗalibinsa da afirka yake cewa sami'tu malik ibn dinar na naji malik ibn dinar ya kullu yana cewa inna siddiqina idza quriya alaihim alquran taribat qulubuhum ila al-akhirah waɗanda suke da gaskiya cikin imanin su yayin da duk aka karanta musu alqur'ani sai sauki ya kama zukatan su zuwa ga lahira Sun qala sannan sai yace khuzu fa yaqra'u wa yaqulu isma'u ila qawli as min fawqi arshi sannan sai cewa ɗalibansa ku saurari abin da zan faɗa sai ya gaba da karatun alkur'ani in ya rera qur'ani ya rera qur'ani sai ya shiru ya tsaya sai ya ce da su isma'u ku saurara ila qawli sadiqi zuwa ga faɗi faɗin mai gaskiya yana nufin Allah ta'ala min fawqa arshihi tun daga saman al'arshin sa Malik ibn Dinar cikin ta da kuma akwai Bahaq ibn Muzahir zo fasaran faɗin Allah ta'ala ma yakunu min najwa salasatin إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم da ya zo fassara wannan ayar sai ce Kala sai ce huwa ala arshihi ubangiji ta'ala yana kan al'arshin sa da zatin sa wa ilmuhu ma'ahum aina ma kanu amma ilimin sa yana tare da bayi duk inda suke shine ma'anar ma yakunu min najwa rasul illa huwa rabi'uhum sai zanto bi ilmi wala khafza illa huwa sadisuhum bi ilmihi wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum bi ilmihi a fasaran bahar ibnu zahir ɗaya daga cikin manyan tabi'in daga nan sai rabi'a ibn abdurrahman ɗaya daga cikin malaman imamu malik ibn anas yace ar-rahmanu ala al-arshi istawa aka tambaye shi menene ma'anar ar-rahmanu ala al-arshi istawa kaifa istawa ya za a ce ya daidaita kana sai ce al-istiwa ghayr majhul istiwa idai ba a jahilce shi ba sanannen abu ne an san ma'anar shi ne daidaita wal kayfu ghayr ma'qul amma yaya Allah ya daidaita abu ne da hankali ba zai hango ba sai dan mu barwa Allah sanin wa min Allah risala yace sakon daga Allah yake wa ala rasulil balad tilan zai ga manzon Allah ya isar wa alaina tasdiq tilan zai aka mu ko mu gaskata Allah ya faɗa manzon sa ya isar mu kuma ya zama dole mu gaskata Rabi'a ibn Abdurrahman kin haka Sulaiman at-Taymi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace law su'iltu aina Allah tabaaraka wa ta'ala kaga da za a tambaye ni ina Allah yake qultu fis sama'i yace sai in ce yana sama kai tsaye ba wata wannan tabi'ai ke daga nan kuma sai wa zai biyo bayan su sai tabi'u tabi'ina kaga imam malik ibn anas ya shigo magana ta farko maganar imam malik yace allahu fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu shay'un yace Allah na sama amma ilimin sa na ko ina babu wani wuri inda ilmin Allah bai kai ba inda bai sani ba amma shi ya daidaita akan al'arshi da zatin sa an ce da Abu Abu Abdullahi shine Imam Ahmad bin Hanbal aka ce Allahu azza wa jalla فوق السماء السابعة على أرضه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان yace aqid aka ce da shi aqidar ka shine ubangiji ta'ala ya daidaita yana saman saman bakwai ya daidaita akan al'arshin sa baya ta kuɗa da bayinsa shine ma'ana ba'inu min khalqihi wa qudratuhu wa ilmuhu bi kulli makan qudratu da ilmin sa yana ko ina wannan shine aqidar ka qala na'am yace eh shine aqidar ka alal na kan al arsi wa ilmuhu fi kulli makan amma ilmin sana ko ina wa la yaqulu minhu makanun babu makani babu wurin da ilmin Allah baya Imam Ahmad bin Hanbal Imam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit shi ya kamata yin gabatar da yana gaba da su ya faɗa cikin littafin sa al-fiqh al-akbar yace man ankara anna Allah ta'ala fi samai faqad kafara yace duk wanda ce Allah baya sama ya kafirta wanda duk yayin inkarin Allah baya sama wanda masu dubu dubu imam eh, imam an-Nu'man bin Sabir ani Abu baki to haka haka idan ka tafi za ka yi ta samun magana daga nan sai ɗaya daga cikin manyan malaman lokaci abin da zan kafa hujja da magana sa dan magana sa hujja ce a duniyar harshen larabci qur'ani ko ya fasara harshen larabci saboda masu fasara istawa suna cewa istawla don hibatullahi ibnu asakir ya rawaito cikin littafinsa yake cewa eh, wato ya ruwaito magana daga Sulaiman ibn Dawud ibn Ali shi Sulaiman ibn Dawud ibn Ali yace na inda bin al-Arabi muna wurin ibn al-Arabi ɗaya daga cikin manyan malaman lugar Larabci fa atahu rajulun sai wani mutum yazo fa qala sai ce ma ma'ana qaulin Allah ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa menene ma'anar fadin Allah ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa fa qala sai ce huwa ala arshihi kama akbar azza wa jalla yace ma'anar ta Allah yana kan al'arshi kamar yadda ya bada labari fa ya aba abdullah laysa hadha ma'anahu inna ma ma'anahu istawla yace a a wannan fa ba shine ma'anar sa ba ma'anar sa istawla kaga abin da yan tawili suke faɗa kenan ko istawla shine ma'anar sa to kun san ma'anar istawla ya mamaye al'arshi ma'ana ba wai yana kan al'arshi ba ya mamaye al'arshi ta fuskar mulki yace ma'anar sa istawla ibn al-arabi yace uskut yi mana shiru ma anta wa hada la yuqalu istawla ala shay'i yace wane ne kai ai ba a iya cewa a larabci istawla ala shay'i wane ya mamaye kaza aw yakuna lahu mubad sai in ya kasance akwai wanda yake jayiya da shi akan abu wato kaman ga al'arshi a tsakiya wanda na so ya mallaka Allah na so ya mallaka karshe sai Allah ya rinda wancan sai a ce ne istawla sai <laughs> za galaba ba in dayan sai tuna sana kan daya kila istaula sai a ce istaula amma sami ta kaulan nabiga sai zai kafa masa hujja da maganar larabawa tun lokacin jahiliya abinda suka sani a larabci ma'ana in ya yace baka ji maganar kaulan nabiga ba nabiga ta ne ɗaya daga cikin manyan mashahuran mawaka a lokacin jahiliya ala mislika aw man anta sabiqahu aw man anta sabiquhu sabqal jawadi idza tawla ala al amadi sabqal jawadi idza tawla ala al amadi tawla ala al amadi ma'ana ya mamaye abu dawaki ne suke tsire da suna dire sai sai ya tsallake ɗaya ba ya yi a akan sama kenan ya rinjaye shi wannan maganar ibn al-arabi kenan kar ku gaji ina so in kai karshe abinda zan faɗa yana gaba wannan littafi isbat sifatul uluwi kenan na babban malami wato muwaffiquddin abi muhammad abdullah bin ahmad ibn kudama al-maqdisi ya mutu shekara ta 620 bayan hijira akwai littafin din Zahabi mai suna wato al-Ulu ko Iktisar al-Ulu na Imam Zahabi ban kawo shi ba saboda yan bid'a suna cewa ai shi dalibin Ibn taymiya ne ya kwankwado wannan kira akida ne daga Ibn taymiya to ga wanda yake gaba da Zahabi ta fuskar shekaru an gane ko yana gaba da Zahabi ta fuskar shekaru yana gaba da Ibn taymiya din ma ta fuskar shekaru kuma abin da ya kafa hujja maganganun sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina da manyan malamai to ga magana ce imamu zahabi da ya faɗa a cikin sifatul ulu bayan ya kawo wannan magana da hadisi da suke nuna abin nan sai ce wa hadha qawlu ahlus sunnati qatibatan ita wannan ita ce maganar ahlus sunna gaba ɗayan su anna kayfiyatul istiwa ila na aqilha cewa yaya Allah ya daidaita ba za mu iya sanin haka ba bal na jahaluha abane da muka jahilce shi wa anna istiwa'ahu ma'lumun amma cewa ya daidaita sananne ne a larabci cewa lalle yana kan al'arshi kenan kama akbar ta kitabihi kamar yadda ya bada labari cikin littafin sa wa annahu kama yaliku bihi kuma daidaita irin wanda ka dace da shi mu yi shiru mu kyale a haka la na kar mu zulfafa mu ce za mu kwatanta wace irin daidaita kar mu ce a zaune ko a cikin gide ko a kaza duk wannan Allah bai faɗa ba sai dai mu ce ya daidaita kawai mu yi shiru wala na tahazlak kar mu yi azarbabi ko zakin baki wala na qudu fi lawazim zalika nafiyan wala isbatan kar mu kusa kai mu yo ai in an ce yana kan al'arfi yo ai kaza yo ai kaza yake kar mu haka mu shiru bal naskutu wa naqifu yace me shiru mu taka birki kama wa qafa salafu kamar da magabata suka shiru suka taka birki ba wani dogon bayani wa na'lamu annahu law kana lahu ta'wilun mu gane cewa da wannan hadisin da ayoyin da suna da wani tawili la badara ila bayanihi sahabatu tabi'una da sahabban tabi'ai sun riga mu yin wannan tawilin wala ma wasa'ahum ikraruhu wa imraruhu da ba su kyale ayoyin da hadisan akan haka ba lalle da sun karkatar da su wa in wasukutu anhu da ba su shiru ba haka ya faɗa haka ya faɗa har zuwa ƙarshen magana to abin da nake so in kai gare shi sai maganar al-imam Abdul Qadir Jilani قال الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه في كتابه تهفة المتقين وسبيل العارفين يا فتاة كل تهفة المتقين وسبيل العارفين في باب اختلاف المذاهب في صفات الله عز وجل yana magana dangane da sabawar mazhabobi na malaman ilmul kalam dangane da siffofin Allah وفي ذكر اختلاف الناس في الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله ديزو وجن sabani dangane da tsayawa kan wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah in za a yi wakafi a nan ko kuma za a wuce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah war rasikuna za a yi wakafi ko ba za a yi ba in an yi wakafi ma'ana daban in an wuce kuwa ma'ana kuma ta canja to da kan nan yana magana yayi dogon magana sai ce wa hadal waqf hasanan liman yataqada anna Allah bi zatihi ala al-arshi tsayawa anan ya dace da dukkan wanda ya yi itikadin cewa Allah yana saman al-arshi da sa. wa ya'lamu ma fi samawati wal ardi tare da haka ya san abin da ke cikin sama ya san abin da ke cikin kasa gaba daya ila an kana har yanzu a inda Sheikh Abdul Qadir yake wa waqafa jama'atun min min kristiwa in rabbi wadansu cikin masu inkarin daidaituwan Allah kan al sun tsaya wajen fadin Allah ta'ala ar-rahmanu alal arshi sai suka ce ar-rahmanu alal ard sai suka yi wakafi a nan gurin wanda da sai suka fara da cewa istawa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi <laughs> saboda tsabar tawili ar-rahmanu alal ard ubangiji kan al sai suka yi shiru to kan ya yi ne ya daidaita sun yi kalmar istawa din to ita istawa sai suka jona ta da ayar baya istawa da hu ma samawa ta wa fil a abin da ke cikin sama da kasa ya miƙa wuya ga Allah a nan gurin sai zanto ma'anar take yuriduna bidalika shaykh abdul qadir yace wai abin da suke nufi da haka nafi al istiwa'i allazi wasafa bihi nafsuhu suna son su kore istiwa'in Allah wanda Allah ya sifanta kansa da shi wa hadha qata'un minhum yace wannan ko kuskure ne لأن الله تعالى استوى على الأرش بذاته يتدم الله يدي ذاته على الأرش بذاته هكذا فداء تكل لتاب صح تحفة المتقين وسبيل العارفين هكذا يساكي جد دعوة أتكل لتاب صح الغنية لطالب طريق الحق magana su tana da tso ba sai mun koro ta ba dan saboda haka wannan shine maganganu na sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da sauran manyan malamai da suka rayu akan sunna amma gaba ɗaya azumin da ya wuce duk dandalin tafsirin da yan bid'a suka yi tafsirin su suna ta jaddada mayar da martani mayar da martani kan cewa Allah na sama cewa an yi kuskure yanzu magana ta karshe da zan kawo wannan littafin al-jami'u li ahkamil qur'an na imam al-qurtubi tafsirin qurtubi abu abdullahi al-ansari dan malikiya ne me yace yace yastaghfuna min an-nas wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum fassaran wannan ayar wato su munafikai suna jin tsoron mutane ba sa jin tsoron Allah ko suna jin kunyar mutane ba su jin kunyar Allah wa huwa ma'ahum alhali yana tare da su to wannan kalmar wa huwa ma'ahum sai ke da ilmi wa ru'yati wa sam'i Allah yana tare da su da jinsa da ilminsa da ganinsa sai ce haza kaulu ahli sunna wannan shine maganar ma'abuta sunna Allah sa mu cikin su هذا قول أهل السنة ولا إذا ما كان ما بوتا سنة تيتي وكانت الجهمية أما ذا أبن الجهمية تتفنا ما بيا جهم ابن صفوان والقدرية da abin da kadariya suka faɗa su ne wanda suke inkarin kaddara a wurin ubangiji suka ce duk abin da ya faru a duniya ki tikus ne da ce ne ba Allah ya tsaro shi ba ma'ana ubangiji ba ya da masaniya kan mai zai faru gobe sai abin ya faru kuma ya to wannan bari su yan tawagar wannan waɗansu yan bid'a ne wal mu'tazila da mu'tazila sunan mabiya wato wasu afa wato al-ghazal mu'tazilawa wanda suke inkarin dukkan sufofin Allah suka ce kaga as-sami'u kawai suna ne na Allah as amma karka ce mai ji baya ji kaga suna ne na Allah amma karka da gani suka ce dukkan waɗannan kalmomin lafazza ne da ke kunshe da suna amma ba sa ɗauke da ma'anar sifa sun korewa Allah dukkan sifofi suka ce me waɗannan tawaga guda uku da jahaniya da qadariyya da mu'tazila suka ce huwa bi kulli makanin suka ce wai Allah yana ko ina da zatin sa tamassukan bi hadhihi al-aya suna masu riko da wannan aya wa huwa ma'ahum wa ma kana mithluha da wadda take kwatan kwatan cikin qur'ani qalu suka ce lamma qala wa huwa ma'ahum yayin da Allah ya ce wa huwa ma'ahum sabata annahu bi kulli makan wannan na nuna Allah na ko ina kenan da zatin sa لأنه قد أثبت كونه معهم domin wai ya tabbatar da cewa yana tare da su tunda ko yana tare da su ko da zatin sa shine magana su a wurin sai qurtubi yace ta'ala Allahu an qawlihim Allah ya daukaka ga wurin maganar su fa inna hadhihi sifatul ajsami ai kace Allah da ko ina da zatin sa sifa ce ta gangan jiki irin na yan adam ko halittu an gane ku wallahu ta'ala muta'alim an zalika Allah ko ya girmama gabarin su ala tara munazarata bihir fi qawlillahi azza wa jalla baka karanta jayayyar da aka yi da wani dan bid'a mai suna bishr al-marrisi ba dangane da fadin Allah ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum wa la khamsatun illa huwa sabihum zuwa karshe hina qala shi bishr ya kafa hujja da wannan aya yace huwa bi zatihi fi kulli makanin wai Allah yana nan a ko ina da zatinsa fa qala lahu khasmuhu sai abokin magana sai yace dake huwa fi kalansu wa tika yanzu yana cikin hularka wa fi hashuika yana cikin cikin ka yanzu wa fi jawfi himarika yana cikin cikin jakin ka da kake haye ta'ala Allah amma ya kuluna Allah ya dauka gabarin abinda ka zalume suke faɗa abinda su ya kawo ya ci gaba da magana kenan har zuwa ƙarshe to kaga wannan ita ce hujjar ulaika aba'i fadi'ini bi mislihi idza jama'atna ya jarirul majami' waɗannan sune abin koyin mu cikin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina manyan jigajigan ahlus sunna a zamanin su imam malik ibn anas imam shafi'i imam ahmad bin hanbal imam abu hanifa an-numan bin samit sheikh abdul qadir al-jilani ya tabbatar da wannan akida kora da kina. to dan saboda haka wannan ita ce akidar ahlus sunna wal jamaa dukkan wanda yake ban tafarkin ahlus sunna nan wuri yake amma maganar cewa yana ko ina kun ga mabubbugarta jahamiya mu'tazilawa kawari. saboda haka duk wanda yake so ya mayar da martani kan wannan aqida abin da yake so ya ce ayoyin hadisan sahabban tabi'an tabi'u tabi'in duk ba kan daidai suke ba shi maganar sa ita ce ta fara zama daidai annabi har ya bar duniya sahabbai na da wannan aqida sahabbai suka bar duniya tabi'ai sun koyi wannan aqida wurin su tabi'u tabi'in suka bar duniya waɗannan sun koya wurin su har sai daga baya aka samu yan bid'a da suka kawo wata akida kike wannan sannan a tabbatar da ita zai yi da kaga idan mutum zai mayar da martani zai san suwa ke mayarwa da martani tun asalin ba Jafar kake mayarwa da martani ba ba Dr. Ahmad kake mayarwa da martani ba ba Malam Abdulhamid kake mayarwa da martani ba ba duk wani malamin sunna kake mayarwa da martani ba a wannan zamanin kana mayar da martani ne ga ayoyin da hadisan da maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wanda ita ce magana mu ta karshe game da wannan wanda duk yake sai yurusa wannan akidar shi kuma sai ya rubuto ya faɗi su waye magabatan sa cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin tabi'u tabi'ina waɗanda suka gabace shi da wannan akida ta sanar cewa Allah da kawai da zaka idan babu wannan kuma shi kenan sai da ai eh nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid menene ma'ananta ubangiji ya ce muna kusa da shi min hablil warid game da kusantin da ya fi jijiyar wuyansa Allah na kusa da mutum nan ma zaka fasara ta kamar da ahlus sunna suka fasara waɗancan yana kusa da mutum da ilimin sa da jinsa da ganin sa min hablil warid sama da jijiyar wuyansa dan kaga ai maganar ilimi ya zo su fassara farkon ta mai farkon ta wala qad khalaqanal insana sai ce ne wa na'lamu kaga maganar ilimi ta zo ma tu wasu su bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yani bi ilmi rajul wannan a fassara wanda suka fassara ta ma akwai wanda suke cewa wala nu aqrabu ilayhi dangane da sunan malaiku kenan da suke rubuta rubuci wala nu aqrabu ilayhi min hablil warid me ayar baya me ayar da biyu bayan ta iz yatalaqqa al-mutalaqqiyan an al-yamini wa an al-shimali qa'id kusancin mala'iku ya fi kusan kusancin kansa saboda abin da suka sani shi ya dace yanzu a jerin zancen da ne nan wurin cikin rabin awa ko minti arba'in idan aka fi in maimaita dukkan kalma na jahilci ta amma mala'ikun da suke tare da ni fa suna sane da ita komai da komai in zai sanar kalmar talatiya na ilimi da wani shimali da haka wadansu suka ce kusancin mala'iku ne wadansu suka ce a kusancin Allah amma ta fuskar ilimi dan yace wani alamu ma su wasu su bihi nafsu zuwa kansu haka zaka faɗa a wancan aya cikin suratul waqi'a wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun kuma idan mun ce ya daidaita sai a ce mun yi kuskure amma ga wani littafi na tafsirin Hausa shi ba ma ya daidaita bari ku da abin da ya faɗa sunansa ihsanul mannan fi ibrahim qabail qur'an tarjuma ne na qur'ani zuwa ga harshen Hausa da yazo inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma tawa ala al-arshi yatlubuhu hasisan sai ce hakika Allah ne ubangijin ku shine wanda ya halitta sammai da kasai a cikin makidarin kwana shida daga kwanikan duniya wato a cikin gwargwadonta dan a lokacin ba rana da ya ga dama sai ya halitta su cikin kintawar ido tamfar yadda malam ya faɗa mana a cikin rabbul azan ko yace da ya halitta su kamar kintawa cikin kintawar ido yace yayi haka ne dan ya koya wa mutane tafiya sannu sannu to sun sawa ala al-arfi sannan ya bararraje akan al-arfi dan girman Allah ka tawo da hausar arbuti sannan ya bararraje akan al-arfi kaji dan Allah wannan magana dan Allah a da na san muna da hausawa da yawa menene bararrajewa kaga wannan bayyana kaifiya ne Allah ku bayyana kaifiya ba mu ko da muka ce ya daidaita wannan bayar da labarin sifa ne abinda Allah faɗa amma babu abin nan don idan aka ce ya balarabi kowa ya san to ba tsayuwa bane ba to tun da ko ka fita daga tsayuwa ya zama mai bayyana kaifiya ne wannan Allah ko bai bayyana kaifiya ba Allah bai bayyana kaifiya ba ba da mutum cikin littafin tafsiri na hausa don ana yaɗa ko ina Allah rufa mana asiri hafifan ya wuce lailan nahara ubangiji ta'ala yana lallabar da dare a yini ma'ana ana cikin rini da rana sai Allah ya kawo dare min huma وتيغشي كو يغشي شيني lokaci ya كلا dare da rana لوكتي يرفي دلي ya وان rana يرفي hanyar تهنير kawo dare yatlubuhu hasisan kowane daya tsakanin yini da dare yana neman dan uwansa da gaggawa ma'ana za ga yini na kokarin zuwa tun kafin dare ya kwace lokacinsa haka kuma dare na kokarin zuwa tun kafin yini ya gama janyewa gaba daya shine ya tsalu ko hakisan waccan kawal kamara ubangiji ta'ala shi ya halitta rana ya halitta wata wan nujuma shine ya halitta taurari musakharatin bi amri ababan horewa ne da izininsa da kudura ta. ala ku saurara ku ji lahul khalqu wal amr halitta gaba ɗaya ta Allah ce al'amarin gudanar da halitta kuma duk a hannun sai tabarakallahu rabbul alamin lalle Allah ya girma girmama shine kuma ubangijin halittu gaba ɗaya sai ta ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم كل شيء أبنجيكم تضرعا كنا ما تكفتن تدك wannan yana nuna mana ladabin addu'a idan mutum zai roki Allah ya roki Allah yana mai kaskantar da kai wannan kaskantar da kai ya bayyana tun daga zuci har gabanka a zuci ka fuskanci ubangiji wato ka mai da al'amari ga gare shi fanka a lokacin nan sun karkata sun kaskanta ba ka jin wata dagawa ko jiji da kai da haka suka yana daga cikin sufar da ke nuna kaskantar da kai bawa ya daga hannayensa lokacin addu'a shine tabarru'an wato kuna masu kaskantar da kai wa kufiya sannan kuma da karamin sauki ba a kiran Allah subhanahu wa ta'ala da babban murya kamar da ba a yin zikiri da babban murya zikirin da ake yi da babban murya shine zikiri na talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik shirika lak labbaik ko zikiri da ake ranar idi wannan ana son daga murya Ko waye ya daga murya wanda ma ya daga murya amma lokacin da kake addu'a kana roƙon ubangiji to wannan ana so kai murya ka duba ko da annabi zakariya izna da rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni wasta'ala ra'su shine ma'anar mun ku roki ubangijin ku tabarru an dan kaskantar da kai wa kufiyan kuma ku yi da karamin sauti domin da kun yi karamin sautin ba ya ji baya bukatan daga murya innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah ta'ala baya san masu ketare iyaka fi du'a cikin addu'a bit tashadduqi wanda suke gwalangasan magana warakan daga babban murya yana cikin ibtida'i su du'a addu'a sai ta da karamin sauti don wanda take kira yana jinka shine Allah ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا في الأرض كيف برناس شنكتا بكرك تهني الشركة والمآسي لصورا أيوكا نفرنا بعد إصلاحها باين كو ألا يرجع يا جارة كتا يا إندن كتا ba a yadda da kowane irin nau'i na barna bayan gyaran kasa Allah ta'ala ya gyara kasa gyara iri biyu gyara na farko ne ta hanyar da ya daidaita wannan duniya bana harafa san ka haka sawaha wa aka asar da duhaha sai ce mai wal arda ba da zalika da haha. Allah ya da kasa bai sa ta zanto a tare kamar da dutse yake sai ya shimfida ta ya daidaita ta ya raba arziki cikin sassaninta ya sanya albarkatun kasa cikin ta ya fitar da manomi wurin wurin kiwo a cikin ta makiyaya a cikin ta da minha ma'aha wa ya fitar da ruwa ya fitar da makiyaya a ciki subhanahu wa ta'ala to kaga wannan gyara kasa kenan ta hanyar zubar da ruwa a kanta da fitar da tsirrai mabambanta juna ta fuskar launi da kuma ɗanɗano waɗansu kayan abinci waɗansu na marmari waɗansu abincin dabbobi wannan duk gyaran kasa ne da Allah ga dama sai ya saka gaba ɗaya ta zama to sa'idan durusa wato wani ke kasashen waje wanda ke rayuwa ba za su yi ba to kuma sai Allah ya gyara kasa a karo na biyu shine ta hanyar saukar da manzanni turo da manzanni da saukar da littattafai wannan gyara na biyu to ko kowane gyara din nan da ubangiji ta ala yi baya san barna ta biyo bayan ka barna da take biyo bayan gyara na farko shine almubazzaranci da dukiya da kace ta ta hanyar da bata dace Allah ya gyara kasa ya arzuta mutane arzikin da za a amfana da shi a timuriyarsa sai ya kasance an wulakantar da shi sai ya kasance an kona shi sai ya kasance an lalata shi da haka ba ya taba da kone-kone ko dukkan wani abu da mutane za su yi wanda zai haifar da zubar da ran dan adam ko wulakantar da dukiya ba ta hanyar da Allah ya izini ba dan ya zanto barna cikin kasa bayan gyara cikin karo na biyu barna da za a iya kawo bayan gyara shine mutum ya kawo wata akida kishiyar addinin musulunci ya kawo wata akida kishiyar abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suka rayu akai yayi kiran mutane akai ya koyar ya karantar yayi talibi akai to wannan yayi barna cikin kasa bayan Allah ya gyara ta ya gyara ta tauhidi sai wani ya kawo shirka ya gyara ta da sunna yadda ya rayar da annabi shekara ashirin da uku yana koyar da addini shi wani ya kawo bid'a bayan annabi ya bar duniya ga zama farna cikin kasa bayan ne bayan gyara ki to duk Allah ya hana duka guda biyu wala tun tusidu ardu ba da islahiya kar ku yi banna cikin kasa bayan gyara ta bi su rusuli ta hanyar turo da manzanni da aka gyara ta uhu ku dai ku roki Allah ko ku bauta ta ce inna rahmatallahi qaribatun minal muhsinin domin tsakanin mubtada da khabar ana buƙatar at-tatabuq ma'ana lalle ne ana bukatan an yi tabiqa al-khabar al-mubtada'a fi at-tadhkir wa at-ta'nith wa fi al-ifrad wa at-tasniyat wal jam' to a bayan gurin sai kasance kamar fi mubtada ko kace ismu inna rahama ya zanto muannas amma khabar din sa kuma khabar inna sai zanto mutakkar suka ce saboda me maganganu masu dama har wata maganganu goma sha biyar amma dai na kusa da suke kawowa cewa rahama din nan ai ma'anarsa shine gafara sai zanto rahmatullahi yani gufranullahi gufran kuma ya zanto muzakkar ne da haka karim ya zanto shi ma muzakkar waɗansu kuma suka ce a'a rahama din nan duk da mu'annas ne amma ya zama mudaf ne lafzul jalala mudaf ilai da ka'idan larabci al mudaf al muzakkar yaktasabu al mudaf al mu'annas yaktasabu tadhkira min al mudaf ilayhi al muzakkar ma'ana idan tsakanin da daya wato kamar an ce karibun ne saboda lafazul dalala da yake makwabtaka da lafaz wanda ke karanta nahu ta fahimci wannan sauran kuma Allah ba mu ladan saurari inna rahmatallahi lalle rahmar Allah ta'ala karibun min almuhsinin tana kusa da waɗanda suke masu ihsan Allah وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وبنجي تعالى يتقب دكيوا وهو الذي يرسل الرياح في الله كيني وندي كي ايكو دا اسكا بشرا بين يدي رحمتي iskan nan na ɗauke da bishara bayyana ya dai rahmati kafin rahmar ta zo rahama anan gurin shine wato ainihin ruwan sama yani qaddamul masari mubashiratin qaddamul masari wannan iska tana zuwa dauke da bishara kafin ruwan sama shine kaga wata iska mai dauke da sanyi wani lokacin ma tana dauke da kanki na ruwan sama wa fi qira'atin bin nun aw ta qira'a anamakum bushran bayna yaday bin nun da nun wato nusran bayna yaday rahmati wa bi sukuni tin wato za a wa tin sukuni tasfifan dan wato lafazin ya zanto mai saukin fada wa fi ukhra bi sukuniha a wata qira'an da ya mata sukuni wa fatihin nuni da yawa nunin fata ma'ana wa dai ma'anarsu tana kusa daga juna amma qira'an farko bushran wato bishara amma a kira'a ta biyu da ta uku nushiran baina yadai ko nashiran baina dai, rahmati yana aiko da iska nashiran dan ta zanto mai daidai ta girgide a sasannin sama dan girgide yana dunkule ne yana hada da juna idan iska ta turo shi tana dauke da bishara a wacin kira'a ko kuma tana tura shi wata tana daidai ta girgizan sai ya baje gurgurdan da aka so ya baje ya zubar da ruwa gurgurdan faɗin ƙasa da aka so ruwan ya saka to duk wannan na nuna rahmar Allah da kudararsa da kuma gwaninsa cikin al'amura hatta idza aqallat sahaban har ya zuwa lokacin da iskan nan za ta ɗauko za ta cicciko girgije sikalan wato girgijen yana da nauyi da matsari saboda ruwa da ke cikin sa aqunahu sai mu shayar da shi wannan ruwa din Libala baladin mayyit ga garin da yake busasshe ke kasance wanda ya mutu saboda kamfan ruwan sama la nabata fihi wanda ba tsiro cikin sa sai mu shayar da shi li yi hadan rayar da kasa fa anzalna bihi ma'a sai mu saukar da ruwa ga wannan gari fa akhrajna bihi sai mu fitar a sanadiyar wannan ruwa min kulli samarat kowane irin nau'i na yayin itace Allah sai kazalika to kamar yadda kuka ga mun yi haka din rayar da kasa bayan mutuwarta kamar haka ne nukhrijul mauta muke fitar da matattu min al daga cikin kaburbura bil ihya ta hanyar rayar da su gobe kiyama la'allakum tazakkarun dan ku rinka daukar idan ku gane kudran Allah cikin yin abubuwan da ya ga dama kuma a sa'ilin da mu nuna sai imani ثم بين فيما يأتي a cikin aya ta karshe da zamu karanta sai Allah ta'ala yake bayani annal bilada mukhtalifatun sasannin duniya sun sha bamban da juna fi a hawali ha dangane da yanayin su misal ikhtilafin nafi kamar yadda mutane suka sha bamban da juna fi istijabatin li amrillah wajen ansa kiran Allah wajen ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka sasannin duniya suka sha bamban wajen karban ruwan sama wata kasar sai ta ɗauki ruwan sama ɗin nan a cikin ta ta sha ta kwankwada ta fitar da tsirrai wata kasar kuma ba za ta fitar da tsirrai ba amma za ta rike ruwan har idan damana ta yanke kuma a zo a ɗiba a yi noman rani da shi wata kasar wani yankin ruwan zai zuba a kai ita ba za ta sata fitar da tsirrai ba kuma ba za ta yi rike mutane ba sai ya gari ya tafi lori ba ta to yadda kasar duniya take haka to haka mutane suke wajen an kiran Allah wani ya koyi shari'ar musulunci ya aiki da ita ya karantar tamkar kasa da tattakan kudin ruwan sannan kuma ta bayar da tsirrai da mutane ta amfana ta amfanar wani ya koyi ilimin ko da shi ba zai karantar da kowa ba shi dai a karan kansa yayi karatu baya wa'azi baya karantar da kowa amma ya je ya killace kansa yana ta ibada ta da kiyamul layli to wannan ya tsutsuro wanda ba kowa ba ya rike shi kadai kenan wani kuma bai koya ba ballan sana ya koyar <laughs> Allah ya tsare muke to yadda yankin duniya yake haka mutane suke dai Allah ya ce والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب كسا ودى تكي دردادا دومن البلد أنا يكما تزم كسا وكسي قريبا ديكي دردادا أي الأرض التراب wanda yake da tulbaya kyakkyawa yakhruju za ka samu tsaron wannan kasa ko wannan yanki yana fitowa bi izinin rabbihi da izinin ubangiji ma'ana da kaddara wanka kamar yadda Allah ya tsara هذا مثل للمؤمن وانا كمان مثال المؤمنين يسمع الموعظة biha بها يدوى aiki da ti wallazi khabusa amma gari kuwa wanda ya munana kasar da ba ta da kyau ta fuskar shuka khabusa turabu wato turbaya ta ba ta da kyau la yakhruju illa nikida ran da ke cikin sa baya fitowa illa nakidan sai dan kani nakid ko kuma illa nakidan sai mummuna wato ya fito wanda ba zai bayar da amfani ba ai asiran bi masakkatin yana fitowa da wahala wato kaga ya amfanar wa hadha masalun lil kafiri malai sai wannan misalin kafiri ne wanda baya amfanuwa da wa'azin da ake faɗa masa ala zukira min anna al-bilada mithlu an-nas minha at-tayyib mithlu al-mu'min wa minha al-khabith mithlu al-kafir kamar yadda aka riga aka bayyana cikin abin da ya wuce baya cewa sasannin duniya kamar mutane suke daga bangaren sasannin duniya a wuri mai kyau ita karɓi ya fitar da shuka daga wuri a mai kyau wanda ba zai karɓa ba ba zai fitar da shuka ba to haka mutane ma suke wani ya ji wa'azi ya amfana wani ya ji ba zai amfana ba kamar haka ne sai Allah ya kaza muku kamar haka ne musarrifin ayat muke sarrafa ayoyi ma'ana mu kawo gargadi mu kawo a wato bishara sannan kuma wani lokaci mu buga misali sannan kuma wani lokaci mu kawo wa'ad alkawali na rahama wani lokaci mu kawo wa'id alkawali na azaba shine tasriful aya kamar haka ne muke sarrafa ayoyi salon magana daban-daban salon zance daban-daban li qaumin dan mutane su zanto masu godiya ga Allah fa yu'minun ya zanto sun yi imani abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure ko ta harshe Allah ya ce mana assalamu alaikum فثم وجه الله إن الله واسع عليم ma'anar wannan aya Allah ta'ala ce walillahi al wato mallakar mahudan rana wal maghrib da dukkan sa mallakar Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda aka juya ku ku mutane fa anan yardan Allah take wallahu wasun alim kamar yadda ya rubuto wallahu wasun ne ko kuma inna allahu wasun alim na haddata nake tambaya wanda yawa inna allahu wasun alim ma'ana yayi kuskure wajen rubutu ina shakka ne sai tambaya abinda wannan aya take nufi mahudan rana da an faɗa don mallakar Allah duk inda aka juyar da ku to anan yadda Allah idan ka duba cikin tafsirin ibn kasir akwai maganganu kamar guda hudu in ba manta ba ne tafsirin wannan aya amma wasu ya shahara a na farko kamar tana magana ne da wanda alƙibla ta faku gare shi ma'ana ga wanda ya yi ɗimuwa bai gane alƙibla ba to duk inda mutum ya ga dama ya kalla ya sallah ta yi kun sa akwai maganar malaman da ke cewa za ka yi sallah hudu ne ka kalli nan ka yi sallah ka sallame ka kalli nan ka yi sallah wai tabbas zai ka dace da alƙibla to amma hadisin annabi na nuna mana inda ka natsu ko ya jaya a zaton ka cewa nuna alƙibla idan ka kalla kai tayi saboda akwai sahabban da suka yi tafiya suka yi imuwa ba su san duhu ya zo musu ba su san inda alƙibla take ba sai suka rabu waɗanda suka ce nan ne waɗanda suka ce nan ne sai waɗanda suka ce nan ne suka tafi suka yi sallar su waɗanda suka ce nan ne suka tafi suka yi sallar su amma duk suka sa alama bayan wannan duhu ya kuranye sai suka duba dukkan su su biyan ba waɗanda suka kallaci daidai sai suka je suka labarta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da muka yi sallar mu kai ko ba ba sai annabi ce kada ajza atkum salatukum kad ajza atkum salatukum yace sallar ku ta wadatar da ku to kaga a cikin su ba wanda ya dace da alƙibla amma tun da ya gina bisa ga mafirin rinjayen da su cewa nan alƙibla ya wadatar da haka wannan aya kamar tana tare da wancan hadisi ne wajen nuna cewa duk mutumin da tsimuwa ta kama shi ne sai inda alƙibla take ba bai samu wanda zai tambaya ba to inda duk ya kalla ya sallah a mafi rinjayen da sansa nan ne ta yi ko da bayan ya gama sallah ya gane cewa kuskure ne ba a cewa dole ne ya rama in akwai sauran lokaci sahabi ne ya rama amma in ba lokaci lokaci ya wuce babu wani abu sallar sa yi kun fahimta kaga anan ma'anar ta tafi fili kenan ko ma'ana ta biyu ta dace da hadisin muslim cewa wannan aya tana magana ne dangane da yin sallar nafila idan mutum yana haikan abin hawansa annabi ya kasance yana yin sallar nafila akan abin hawansa ba tare da fuskantar alƙibla ba in zai bude sallar zai kalla alƙibla amma daga nan sai ya saki lalla kuma sa kuma da inda kuma ya kalla ya ci da haka ya sallar sa har ya karasa wannan hadisi yana cikin muslim to sai dan suka ce wannan ayar tana magana ne kan wancan an gane ku da haka fa aina ma tuwallu fa kan wajhu Allah ka yi fasara da wancan ko da wannan dan kowanne akwai goyen bayan hadisi akai na aya tambayar ta biyu ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama fasawahunna sama samawat wa huwa bi kulli shay'in alim Allah na cewa shine ya halitta da abin da ke cikin kasa domin ku sannan kuma sai daidaita kan al'arsh a sun masa sama sannan ya daidaita ya zuwa ga al'arsh fasawahunna sama samawat ma'anar wanda wannan istawa a nan gurin alqasdu wato yana fasi sama a larabci akan ce in taha fulanun min kaza sun makasa da ila kaza wani ya gama kaza sannan yayi kaza an gane ku to a nan wurin ana nufin ubangiji ta'ala bayan ya halitta kasa da abin da ke cikin ta sai kuma ya nufaci sama ya daidaita ta ta zanto sammai guda bakwai an gane ko sai zanto wani ne farkon halitta tsakanin sama da kasa kasa ne halitta farko sannan kuma wato sama kasa wa hunna sama samawa sai zanto istawa na ma'anar salkasu saboda mai saboda yayi ta'addi da lafazin ila summa sawa ila samai ba kamar na sauran ayoyin da muka karanta ba dazu sun martawa alal ars yayi ta'addi da ala da haka ma'anarsa tana canza wace mai tambaya ta gaba ita me fasaran wannan aya wa wailul lil musrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun aya tana cewa azaba ta tabbata kan mushrikai waɗanda ba ka bayar da zakka sannan kuma suna kafircewa ranar tashin kiyama an gane ku ana zargin kafirai ne akan laifuka cikin laifukan ba su yi imani da ranar tashin kiyama ba cikin laifukan ba sa ba da zakka ba wai dan idan sun ba da zakka suna cikin kafirci ta yi ba amma ana bukatar su da su yi imani kuma su ba da zakka da haka kafirai ranar tashin kiyama azabar da za a yi musu za a yi musu azaba ta rashin yin imani da ta rashin yin sallah da ta rashin yin azumi da ta rashin aikin hajji ta kaza da ta kaza kuma wannan shine dalili na cewa wata mas'ala daga cikin ilimin usul fiqh da cewa hal kuffar mukhatabuna bi usul bi furud shari'a shin kafirai ana neman da su yi daidaikun ayyuka na ibada ko kuma imani ake bukatar su wadan suka ce kafirai ba bukatar sallar su imani ake bukata sun yi imani sannan sai umarni da sallar in da su imani ba umarni da sallar wadan suka ce a'a ai ana umarnin su da sallah sai bi furu'i shari'a da haka wannan shine abin da su amma waɗanda suke kafa hujja wannan da wannan aya wajen kafarta wanda ba sa ba da zakka to sun yi kuskure akwai wanda suke tado wanda ba ba da zakka mushriki ne musulmi ne mai sako domin rashin ba da zakka din nan laifi ne inda akwai ganin musulunci da karfin ya za a fitar da zakkan nan sai an fitar ko baya to amma tunda ba gwamnati ne mutane kowa yake abin da ya ga dama da sauransu amma lafin fitar da zakkai bai fitar da shi daga musulunci ba da haka in ya mutu za a yi masa sallah za a kai shi makabartar musulmai kayan su za su gadar sa matan su za su gadar sa amma wannan laifin rashin zakka kuma yana nan tsakanin su da ubangiji sai ya ga dama ya fi masa ya ga dama ya kama su da azaba gobe kiyama wannan shine daidai amma cewa mutum mushriki ne da wannan aya ba daidai bane ba don wannan aya tana cikin suratul fusilat suratul fusilat kuma kiyaye zakka ko ba a saranta ta ba kai shekara ta biyu bayan hijira dan haka ya za a magana akan abin da ba ma a riga an ta ci ba da haka dan malamai suke fassara zakka a cikin wannan aya cewa zakka ce ta zuciya ba zakka ce ta dukiya ba dan zakka iri biyu zakkar dukiya zakkar zuciya zakkar zuci ita ce tauhidi fa Allah ya yi wa nafsin ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha qad aflaha man zakkaha hakika wanda ya zakka zuciyarsa ya rabota me zakka zuciya ya yaki shirka ya tabbatar da tauhidi ya yaki kafirci ya tabbatar da imani kun haka ce zuciyar suke wa kada kaba man dassaha wanda ku yi sa mata datti ya riga ya kafirta ya riga ya tafi kenan wato zakka a cikin wannan aya tana nufin zakatun nan la zakatul mal haka kuma fadin Allah ta'ala wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiu alim haka fadin Allah ta'ala wallazina hum li zakati fa'ilun cikin suratul mu'minun haka fadin Allah ta'ala وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ولا يربو عند الله وما آتيتم ko زكاة كون كنا أقول ساباني وإن سنة زكاة المال على كل حال الزكاة في هنا آية زكاة النفس لا زكاة المال كنت كل هنا كافة المسلمين وانا آية da idan kace wallahi alladin la yutuna zakata sai ake karasa karsanta mana wa hum bil akhirati hum kafirun duk ayi kana magana da su kaga kafirai ake zargi da rashin zakka da rashin abin nan kamar yadda aka zarge su cewa sun kare ta kiyama kuma ba sa ciyar da miskini ba sa ciyar ba sa umarni ba sa fa'itarwa wajen ciyar da malaya أرأيت الذي كذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين هذا سيد المسكين abin da dan maraya duk wani abin da yake furu'u shari'a amma an zarge shi da su kamar yadda aka zarge su da sallah ma salaka kun fi sakar qalu lam naku min al-musallin rashin sallah ne kadai kai su a'a wa lam naku rusa imul miskin ba ma sai da miskini wannan ne kadai sai kai su ta a'a wa kunna naqudu ma al-qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin wannan nan su kafare ne kenan da haka ba za ka ce ba wanda baya ce da miskini ya zama kafiri dan an ce zai shiga wuta zai faɗi cewa lam nakum nusayl al miskina sai ce qara samana wa kunna naqudu mal qaridin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin ta haka dai wannan ya kamata masu fasar ayar su kula da shi wannan kuma yake cewa ina magana kan kafirci imani amma tambayar tashi da duhu da yawa ban fahimce ta gaskiya in yana nan ya daga murya ya faɗa da kansa wannan kuma shi yana ta jaddada a cewa a mayar da sallar juma'a kan lokaci kamar karfe 12 da rabi ko karfe shawara ce ke bayarwa za a duba tarihi ka rubuto ka sake rubuta ka ce da za mu gashi kana rubutowa ba mun kuma muna ta karantawa za ka rubuto su ɗari za mu karanta shi ne yafi dacewa da zai yi a sallar juma'a sha biyu da rabi lokacin da muktarin azhar ke kamawa shi ne lokacin juma'a akwai hadisan da suke nuna ita juma'a ma ba kamar azhar bace ba dan lokacin ta yana farawa tun kafin ba sai rana ta yi zawali ba da mutum zai juma da karfe goma ko sha daya na rana kai akwai hadisan da suke mai tayi ja'izi ne ba kana azhar ba ke lokacin ba amma me yasa ake jinkirtawa kai lokaci me yasa ko da lokacin azhar ba a yi karfe biyu da rabi ko ɗaya da sauransu saboda akwai galibi waɗanda suke ma'aikata ba a ba su damar fitowa sai karfe ɗaya idan kai sallan juma'a kafin wannan lokacin zaka kuɓuta musu da sallan juma'a tunda dai idan mun yi ɗaya da rabi din tayi in mun yi karfe biyu tayi kuma ka gane idan zafi ma ya tsanani da yawa ya kamata mu kai ta biyu da rabi ko uku a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma mun taɓa kaiwa ba kuma dan nan mun ta samu rudani amma in ana zafi da yawa liman kamata ya karma ya hannun bari zai biyu da rabi da lokacin sanyi sanyi ya zo dan annabi ya ce ku sanya ya idan ana tsananin zafi domin tsananin zafi huci ne na me na ta jahannama saboda haka sai mu kalli dukkan bangarorin sanin abu a shari'ance ga yadda yake daban imkani su tafi kuma ce wani asa yiwuwar aiwatar da ke aikace amma wannan ba shi ke nuna cewa mai tsadarwa ba akan haka ba yana da kyau a yi ta rubuta wannan amma a yi ta da hanyoyin gyaran yanzu da za a ce a zartar da wata doka kaga shi ne amfanin musulmi don su shiga cikin harkokin gudanar da kasa wani musulmi zai zartar da doka ya ce kawai ni na baiwa al'ummar musulmi dama ta sallan asibiti duk ranar juma'a ko sun tafiya sallan juma'a za su fita karfe sha biyu su dawo karfe biyu ana nawa kina su basu kada za su yi sallah in ba ce za su fita ba za su dawo ba sai litinin har na ba an ba su lahadi gaba ɗaya ba ko mu hutun ranar juma'a baya cikin sunna kar ku dauka sunna ne in kun ji muna maganar hutun juma'a to magana ce ta siyasa tunda an wa kafare kaza mu ba kaza wannan kawai rigima ce ta siyasa amma ba sunna bace ba ba ga sai ayyukan su suna zuwa gonan su suna zuwa fatan su sura ne kun juma'a ba abin da ya dame su to Allah kalle wani shugaba ya zo ya ce a tafi karfe 12 a dawo karfe 2 kada za a ji juma'a kan kare a dawo kenan idan an zo zafi kuma ya to na canja dokar kuma a fita karfe 1 a dawo karfe 3 ko ɗaya da rabi a dawo 3 da rabi ko a fitar biyu a dawo hudu saboda tsananin zafi wannan fulana na maganin shugaban ya fahimci sunna kuma zai iya yin siyasar tare da addini a haɗe ba wai matsalar aikata ba ce ba wai matsalar cewa ba a yi karfe da din ba saboda ba aikata da nama ba za su samu sallah ba kuma kaga ba haƙƙin su bane ba ba laifin su bane ba tsarin ne eh ban ji ba tunda za a samu wanda ba su da yin wannan da yi <laughs> <laughs> ku ya guri a take ba abubuwa a hankali wannan kita wai sanya hoda da jambaki wai yana cikin tagayyar kalkilla kan shirya abin nan sanya hoda da jambaki na cikin tagayyar kalkilla ba gaskiya bane ba dan mace ta sa hoda ko ta sanya jambaki ba ka ta tagayyar kalkilla ne idan haka ne idan ta sa kwalli ma ya zama ta gairu la idan ta yi kunshi ya zama ta gairu la wannan za ka zafafawa ne cikin harkar addini shari'a dai ta tabbatar da abin da yake kuskure da mata suke na ado wanda yake nafsi ya tabbatar da la'ana akai kamar alwashima wal mustawshima waɗanda suke shaushawa ko waɗanda suke zane shine mace ta zana wani hoton kadangare ta tattaka jikinta da allura jini ya fito ta sa kunshi sa lalle a wajen sai da abin ya tabbata ko an yi wanka baya fita to wannan Allah an tuma yi da wanda take yi da wanda ake yi wa wanda za ta ce ayi min da mai yi duk Allah an ce su da kuma wanda ba ta da wasiriya sai ta je ta kankare hakorin ta a giggara a sassabe shi wai dole sai ta yi wasiriya to ita na nan Allah an ce ta da kuma wanda take gyara gashin gira ta aske nan ta aske yi tsini kamar ta sauran tsawa ita ma maza Allah ya tsine mata duk waɗannan suna cikin waɗanda aka tsine musu cikin nan amma ba inda aka kai an zage mai sa hoda dan haka karka saka shi nai wanda yake canza launin fata to wannan bai halaka ba dan yana cikin da kulkin lafarba amma mai na tafawa a jiki dan saboda kar ayi faso kar ayi kirki ko abin da sauransu wannan babu laifi amma mai wanda zai canza launin fata to wannan mun na mata yake ma ba su sani ba yadda Allah ya yi shi din nan sai ta kai a haka domin da zaran kin yi amfani da mai da zai canza miki launin fata ki rinka feki akwai wanda za saboda tasirin wannan man daga baya an shekaru shekaru an kai shekaru arba'in arba'in da biyar sai ga mace kuma ta zama tana muni da ta dina ma to sai da duk gaba ɗaya in rana ba ta da take wata ta shiga rana ma tana wari tana tsami kuma dan nan fata ta bata da karko dan abu kadan zai tasiri ga fatan ta saboda duk chemical sun kashe fatar sun lalata ta sauransu to duk wannan bai kamata ba gaskiya yana cikin tafiyar kalkin Allah Allahu a'lam Eh? annabi ya ce a rina kai amma ba da sawad ba ba da bakin launi ba idan a sa lalle aka a irin gemu da lalle wannan duk yana cikin abin da shari'a ta yi um, izini kar mutum ci zai boye furfura sai samu bakin abin nan ya sa da kadan malamai suna ganin idan za a jihadi babu laifi tsofaffi duk sun da farin kansu don da a tsoratar suna muzurai ba kamar samari da su bayan nan a cikin bulbulaki? ce da idan aka da bulbulaki sun zama araha sai ka sa kafiri daga na awu a ma wanke hula ne ka tara masa kwarin gwiwa to amma idan kirma sai ya tsorata haka waɗansu malamai suka fada ban san musamman sun su ba Na. a'a wannan duk abin da ya shafi na ado duk da mun ce ya halatta mace ta yi kamar dan baki kamar hoda din to ba za ta yi bane lokacin fita sai lokacin da suke gida a gida ne mace za ta yi ado tsakaninta da mijinta amma idan za ta fita ana so ta fita ne ba yabo ba fallasa ba maganar ado ba maganar sa turare eh jangar jiki ma bai kamata ba dan yana hana ratsawar ruwa wajen gaban alwala a idan cikin yan wanta mata ne babu laifi ta yi ado sai dai yana hulta fari cikin su ba za ta yi ado ba matan ko kafirai eh, ko mata ne inda kafir ne ba sai a doga ban su ba a mun yi na shafin hiliyar wannan ana maka maganar ɗabi'ar ta ne ba doka ake bayarwa ba ɗabi'ar mace sai ita kada tashi ne cikin ado a mun yi na shafin hiliyar ko kuma filafi sami tsayin rubi ita haka take kana tashi ne cikin ado dan abu kaɗan sai nuna na mace abu kaɗan yanda za ta fito kawai ba ɗan kunna kawai sai da ta zama wata iri ɗan kunna kawai ba wani abu shi yasa suka ce to wannan shine bangaren da ke nuna tawayar mace akan namiji shi namiji idan ya fito a wannan ado ne da zaran ya sa dan kunna kuma shi ya zama wani ko ya ba hoda ko dan baki lamar ya lalace shi baya ne wannan amma ita kama alaka ta tafi da ta tafa hoda kai wannan wannan ta da mijinta ta da mutanen gidanta ta da kaza wannan shine daidai a shari'a gyaran gashi babu laifi amma ba wanda zai canza gashin ya zanto kamar na turawa ba shike na riga an kare kuma waɗannan mayuka na gyaran gashi da waɗansu mata ke amfani da shi ko mayuka na jiki ko na gyaran gashi akwai waɗanda suke fana jasa ne wato irin ciki da ake zubarwa su a can turai tunda su ba su da wata doka ta musulunci ko kar a ta zarkar a irin ciki da ake zubarwa wannan tayin shine ake ragargaza shi sai a zo a hada shi da wadansu chemicals a rinka wadansu mayuka a rubuce idan kana sayan man kana karanta za a ga da bayanin wannan a jiki to amma galibi kawai yayi ne kowace ta je ta ga mai akan kanta kawai za ta saya nawa ta saya ba ba ta san ma bai aka rubuta a jiki ba ko wa karanta mata ba ko ita ba ta karanta ba ko mijinta bai duba mata ba kawai cikin tun da ana yi yayi ne a ji aiki kaga shi kansa da tuni tukuna shi kansa da dasa ne tukuna ko mace zo ta zo ta a jikinta to ya kamata a yi hattara kare da gaske ita mace ana son ta yado tsakaninta da mijinta dan wannan adan yana ɗaya daga cikin rukunin tafiya ta tsorewar zaman rayuwar auratayya duk yadda kake son mace yau da gobe sai ta gimce ka sai ka gimce ta abin da za ka yi shine sai kana ma ita ma sai kana ma sannan a zauna lafiya dole ne ka rinka yin ado ko da a gida fa tsakanin ka da matarka lahadi ba za ka fita ko ina din nan ba saboda ba za ka fita ko ina ba ko sai ga mutum ya zauna daga cikin jiran wando da wata sukunkuye riga ka da zamanin da ya fafarki. bai gyara gashin kansa ba a gida yake sai in zai fita ya zo tsaya bikin dare su miro ya wajen rabin awa yana yi ina za ki waje to kaga ita ma ba ta san da haka dole sai ke wani yayi ado zai wuce dan kai ka nuna mata adam ba amma ka gama tashi daga barci da safe an da maka abincin ka na safe kafin ka ci abincin ka je kaya ado ka sa kaya ina za ka to ai kawai ke na abu ni ka ga dariya har kunne ka rinta mata ido ka hana ta ganin wani ai ya kamata ka zama mai kiji ba yadda zaka ka hana matar ka ganin wani sai kai kana yin ado idan kaya ado ka sa kayan ka zo kalle sai na yi kyau kuwa hulan nan ta dace da wannan ba ta dace ba duk kuna dariya ne rayuwar me zaka yi banda wannan kai wannan kai sallar jami'i ka mutu ka shiga aljanna sai ne <laughs> ba wanda zai ce baya ce kowa ya ce baya so ba gaskiya ya faɗa maka ba to ne gaskiya al'amari wannan hular ta dace a ba ta dace ba takalmin da ya dace a bai dace ba a wannan da ya dace ta sai ga wani dunkuwa da alaka tana ƙara kullu tsakanin ka da ita wato tana ganin yanzu ita wani bangare ne naka kai ma wani bangare ne naka ita ma kuma tana kiyayewa wajen salon abinci daban-daban yau sai kala kala gobe komin talauci ai ta san dai akwai wani tsakanin kuka da kubewa da yakuwa to ita wata matar yadda ka san kuka din nan nassin qur'ani ne daga sama baya karɓar canji kullum haka za a yi to duk inda aka kwana goma ana yi sai abin ya fita daga ranka da ka daddawa da ba gyara ba mutum ya ce ya zama masallaci yana wari da asuba don Allah kaga duk wannan ba addini ne yake maka yi kai kuma ka zo ka matsa kanka ita kuma bata iya gyara gyara ba amma ta gyara wannan ta gyara wannan yau kuka gobe kaza gobe kaza gobe kaza gobe kaza sai da abin ba wai tsada ne da shi ba kudin su farashin ɗaya ne da wancan da wancan da wancan da wancan A ba kawai yaya ta iya sarrafa gida shine sai ta zauna lafiya tsakaninta da mijinta kullum ba za a samu matsala ba amma inda ba za ta yi haka ba za a lafiya ba kai ma in ba za ka rinka mata ba za ka yi kaza ba za a zauna lafiya ba kar mutum ya dauki masu tamfar baiwa sai tsawa sai kaza sai kaza a ba haka ake ba dole kai maka laifi dole kai mata laifi amma sai ku jure wa juna ku duka ina fi mana zaman kasa dangane da maganar sarkin yaki yayi maganar cewa akwai gyara da yan uwa suka yi gaskiya kowa zo kan ya ga gyara da aka yi kamun wanda ya dauki nauyin fanti na masallaci gaba daya alhaji abu abdulsalam Allah saka masa alkhairi da wanda ya dauki nauyin wannan sa kafet din da muke da namun ba ni rike sunan mutane sosai amma duk yana nan shi ma za ku gaishi Allah ya saka masa alkhairi da kuma wanda ya wannan gini na ban daki da wannan kanti da za a rinka sayar da littattafai da kaset nan zuwa wani kankanin lokaci mai zuwa dukan waɗannan ayyuka gaskiya suna ƙara wa mai karantarwa ƙwarin gwiwa yanzu akwai ayyuka da suka rage waɗansu sun shafi masallaci waɗansu kuma sun shafi cikin makaranta to har yanzu kofa a buɗe take duk wanda ya ce zai aiki kaza kar a hana shi sai dai kamar da ya yi sanarwa wannan yana da kyau a tallata jama'a kowa ya tare ya cikin lada amma duk wanda zai aiki kaza a ba mutum ba zai zo ba yana neman mabudin shiga aljanna mutum masa karka shiga ai mun kyauta masa ba duk wanda zai aiki alkhairi a bude ke kofa a bude take dan haka daga inda mutane suke a waje dinnan har yanzu akwai dan bukatan gyara akwai wurin da ruwan damana ya sa tasirin abin yayi kululubai sai da waɗanda suke sallah akan tabarmar wajen su mutum wuri na bukatan gyara in ba haka ba wajen ruku'i da sujuda sai ga gwiwar ka tana dan wahala kwarai da gaske to shine gyaran su mutum da ya kamata a yi sannan kuma akwai abin da ya shafi makaranta yanzu kaga masallacin abin na amma makaranta kuma ta dushe wajen fenti to kuma wannan fenti kuma shi ma babu yanda za mu yi dole sai mun mika kokon bara sannan kuma kasancewar akwai mata wanda wani lokaci lokacin alwala za su zo su ta kuɗe da yan maza a nan gurin dan lokacin sallah yayi to wannan kuma ya saba tsarin tarbiyya ta musulunci ya kamata a saba sun tasu da juna gurgurdan hali gurgurdan yadda yalwar wuri ya bayar to sai muke ganin daga cikin ban dakunan da ke cikin makaranta akwai wuraren da za a iya sa kawunan famfo a wurin alwala sama da kasa kasa kawunan famfo kamar guda uku ko hudu sama ma haka kaga duk kawunan famfo ba zai wuce takwas ba to wannan wani aiki ne wanda cewa muke miƙa kokon bara zuwa ga yan uwa dukkan wanda ya niyyar yi a zai iya magana ko da hukumar ko da head master na makaranta ko ni ko malam Abdulrahman ko ɗaya daga cikin yan kwamitin makaranta ba kuma fenti ne ta makarantar gaba daya duk wanda ya niyyar yi wannan kofa a buɗe take saboda ba za mu iya yi bane baya su karfin mu domin abin da muke karɓa na kuɗin makaranta idan an kwatanta da sauran makarantu suka kabar kyauta kyauta ne muke sannan kuma shi kanshi wannan kyauta kyautar da muke yi din fa a yanzu abin da zan faɗa muku shine muna bin iyayen yara da mazaje da matan su da ke karatu a nan gure idan an haɗa muna bin su naira dubu ɗari uku da hamsin duk kuma suna nan ana sallar da su ana gaisa da su assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah babu yanda za mu yi idan ka sai kar yaron ya zo makaranta ya je ya zage ka ita ma Jafar ba da imani malam Abdulwahab da kyauta ba idan yaro ya zo makaranta bai biya kuɗin makaranta ba malami kuma zai maka zanga zanga ina jin shaida ne ɗaya daga cikin yan kwamitin nan watan da ya wuce shi ne ya ba mu rantan kuɗi da muka cika muka biya malamai Allah ya sa yana cikin yan kwamitin masallaci yana cikin yan kwamitin makaranta ya san da ake samu a masallaci ya san da ake samu a makaranta shi ji sai ya ranta kuɗi da aka cika aka biya malamai wannan shine matsalar mu babban abin da muke bukata wane ne zai zo mu yi kamayya mu yi ayyuka na addini gaba daya mu yi su kuma dan Allah waye zai zo mu haɗu mu yi ayyuka na alkhairi kawai shine bukatar mu domin waɗannan ayyuka mutum ɗaya ba zai iya zama malami ba lokaci guda kuma ya noma makaranta fili lokaci guda kuma yazo ya karanta cikin aji lokaci guda kuma yazo ya gyara fenti ya gyara wutar lantarki ya gyara famfo ya gyara kaza lokaci guda dole sai an taimaka da wannan da wannan in ba haka ba zai yi ba da haka da Allah jama'a muke bi da bukatunmu ga dukkan wanda yake da ikon taimaka akwatuna da ake fita da su sai a taimaka sannan wanda yake niyyar taimakawa wajen waɗannan manya-manyan ayyuka da na ambata wato kuma shi ma sai ya taimaka kuma har yanzu da yanzu mun tilastu daga bana za mu koma karatu safa da yamma saboda yaran mu sun wuce sun fi karfin ajujuwan ba ajujuwan sun cike kuma ba a riga aka fara yaye waɗansu sababbi ba a kaga dole a koma tsarin safa da yamma tun da babu ajujuwa kuma sama da shekara uku muna neman fili ta wani sashi da gwamnati to amma kuma dai har an da Allah bai tabbatar ba ta haka kaga yanzu idan aka ce ga wani na da fili a dorai wani da fili a tarada idan ya bayar sadaka fi sabilillah domin makaranta wannan zai taimaka mana kwarai da gaske sai ga cewa an raba makarantar wani sashi na can wani sashi na nan gurin sai karatun ya gudana amma ba haka ba wata rana ba fata muke ba amma ba ma ba fata muke ba amma wata rana dole idan mutum ya ta yin sa dan adam yana da iyakacin kokarin sa da zai iya yi idan yayi yazo ki ne kaga dole zai ta mutane to gaskiya tun karfi na ya tsari shikenan sai mutum ya kula da karatun magariba dinnan Allah sa masa albarka Allah ba da lada shikenan sai mutum ya tara hankalinsa guda baya da karatun kowa ba ruwansa da aji ba ruwansa da mata ba ruwansa da yara ba ruwansa da kowa karatun magariba dama shi wannan ba a daukan suna wanda duk bai zo ba shikenan wanda ya zo shikenan kuma ba a karban kuɗin makaranta free charge ne kowa ya zo ya ji karatu fi sabilillah shikenan an riga an huta ba ba ko kuma daga wajen mutum amma mutakar za a yi wancan tsarin kun ga yaran ku ne matan ku ne dole sai kun taimaka lokacin da kuke taimakawa ba shi wanda ya gina wurin Yusuf Abdullahi ake taimakawa ba ba kuma malam Jafar ake taimakawa ba ba wani ɗaya da cikin malamai ake taimakawa ba ana yi ne domin Allah shi Yusuf Abdullahi ya yi don Allah Allah saka masa nasiri malam Jafar yana yi malam abdullahi malam Abdulkadir kowa na yi gwargwadon ikon da kyakkyawan niyyar sa fatan su samu rahmar ubangiji yau in mu ne wata rana ba mu bane ba da haka da Allah a taimaka dangane da waɗannan ayyuka da na ambata Allah ya taimaka mana ka ta tauna mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi